ويسالونك عن ذي القرنين قل ساتلو عليكم منه ذكرا mushirikai da Yahudawa suna tambayarka ya kai wannan manzo don su jarrafa ka a kan labarin zulƙarnaini, to ka ce masu da sannu zan ba ku wani ɓangare na labarinsa wanda za ku ɗauki izina kuma ku wa'azantu da shi.